A wannan mako a rahotonmu na masu ƙananan sana'o'i za mu tattauna ne akan ƙananan manoma ta yadda suke tunanin za su haɓaka sana'ar nomarsu da ma ƙalubalen da suke fuskanta. A yau muna tare da wasu ƙananan manoma da ke jihar Kano Najeriya inda suka bayyana mana ƙalubalen da suke fuskanta da ma yadda suke tunanin idan aka taimaka musu zai haɓaka harkar nomarsu. Ga ɗaya daga cikin waɗanda muka tattauna da su. To na ɗaya a samar musu da ainihin motocin noma wanda za su je su yi musu tun daga haru har zuwa huda idan an yi wannan to sai a bar su a matsayin an rubuta musu kaza za su biya in sun girbe amfanin su to suka girbe to sai a zo a karbi kuɗin kuma a iya karɓar wannan kuɗi ba lalle kuɗi ba gwamnati sayi wannan amfanin nasu ba da darajar da za su iya taimaka musu ba yanda in a kasuwa na a kwano naira ɗari ita ta saya kamar ɗari da ashirin sai ta karɓi hatsin sai ta ba su kuɗin su sai ta sai su biya sun biya ta da kuɗin noman kenan shi kenan sai taki ma idan ana so a taimaka mutane da taki to shi ma manomin akwai wanda dubu ɗaya ka sayan sama da taki sai ce bai da dubu ɗaya to an ka bashi bashi da niyya cewa idan ya zo ya gama amfaninsa zaka biya to ko da amfanin yayi to ba zai cige da a kuɗin wannan ba